أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da safiya barkanmu da sake saduwa a wannan wuri na markazin nur da ke titin zaga anguwar gawan nama a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi da muke karatun tajwidi cikin littafin al-muqaddimatul jazariya na malam Muhammad ibn Muhammad ibn al-Jazari Imam al-Qurra'i rahimahullah a lokaci irin wannan safiyar Asabar yau muna asabar sha uku ga watan safar na shekarar ɗaya. bayan hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyu ga watan goma na shekarar tara ta miladiya muna karatu a cikin littafin imamul eh, ibn al-jazari kuma satin da ya gabata mun kammala babul mausuli wal maqtu'i al maqtu' wal mausul shine babin da Allah ya kaddara muka kammala shi satin da ya gabata kuma mun yi bayani cewa wannan babi na al mausul wal maqtu' da babin da zamu shiga yau shine babu ta'at suna da alaka da rasmul qur'an kuma dama malam ya mana alkawari tun a can farko yana cewa wa mallazi rusima fil masahifi min kulli maqtu'in wa mawsulin biha wa ta'i untha lam takun tuktab biha to da ya ka mana kullu maqtu'in ya ka mana kullu mawsulin to yanzu ya ka mana ta'u untha lam takun tuktab biha ita ce ta'u ta'nif da kai ba mun da zamu shiga babu ta'u ta'nif ga abin da malaki cewa na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم رحمه الله باب التاءات ورحمة الزخرف بالتا زبرة لعراف الروم هود كاف البقرة نعمتها ثلاث نحل إبراهام مع الأخيرة عقود الثاني هم لقمان ثم فاطر والطور عمران لعنة بها والنور وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص شجرة الدخان سنة فاطري كلا والانفال وحرف غافري قرة عين جنة في وقعت فطرت بقية وابنة وكلمة أوسط لعرف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف malam ya ce babu ta'at abinda malam zai kama na anan shine ta'ul ta'anif inda ya kamata ko inda aka saba rubuta shi ta'ul ta'anif amma anan sai aka rubuta shi at-ta'ul maftuha asalin kalma idan guda ce suna ne mufrad to zai zo da ta'ul marbuta suna mufrad na mu'annas irin su ni'ima kaga zai zo ni'imatun da ta'ul marbuta ba a rubuta shi ni'imat da ta'ul maftuha haka nan irin su rahma an gane ko da suna duk suna in dai abu ne wanda yake suna ne mufrad to da ta'ul marbuta yake zuwa idan jami'i ne to zai zo da ta'ul maftuha an gane irin su eh, rahama kaga da ta'ul marhuda idan guda ɗaya ne idan suna da yawa rahamat sai zo da ta'ul maftuha an gane ko haka nan irin su kalima idan guda ɗaya ce idan suna da yawa kaga idan guda ɗaya za a rubuta ta da ta'ul marbuta kalimatun ba a rubuta ta da ta'ul maftuha amma suna da yawa sai a rubuta su kalimatun sai a saka ta'ul maftuha an gane ko to haka ka'ida take idan kalma jam'i ce to muttafaqun alaihi da ta'ul maftuha ake rubuta ta idan kalma mufrada ce to ita kuma da ta'ul marbuta ake rubuta ta to anan abin da malam zai kawo mana sune kalmomi waɗanda mufradai ne an saba rubuta su da ta'ul marbuta sai wani wurare a rubutun Alqur'ani sai aka rubuta su da ta'ul maftuha wanda in ba rubutun alkur'ani ba ba ka samun su a rubuta su da ta'ul maftuha saboda ka'idar su idan guda ɗaya ne kamar kalimatun to sai a rubuta ta da ta'ul marbuta to da ka duk inda malam zai kawo mana inda rubutun alkur'ani ya saba ma waccan ka'idar a rubutun ta'ul shi yasa zaka bai taɓa mana jam'i ba an gane ko duk wanda yake jam'i ne irin su muslimatun mu'minatun qanitatun ta'ibatun abidatun duk da ta'ul maftuha amma bai kawo su saboda mai saboda dama su suna bisa ka'idar su tunda jam'i ne dama da ta'ul maftuha za a rubuta shi amma an mufrad ne to ka kaga nan shine zai zama da ta'ul marfuta to da haka sai nan malam ya kawo mana wuraren da aka samu wannan na kalimatul mufrad can ƙarshe kuma zai kawo mana ƙa'ida ƙa'idar ita ce duk inda aka samu tunda an san cewa muttafaqun alaihi kalma guda idan jam'i ne to da ta'ul maftuha yake zuwa idan mufrad ne da ta'ul marbuta to can zai ka mana ka'ida cewa duk kalmar da aka yi sabanin karatu a kanta to za ta zo da ta'ul maftuha saboda me saboda ta dauki kira'o'in guda biyu idan kalma an yi sabani a kanta wasu karanta ta kalimatun wasu karanta ta kalimatun to kaga idan aka rubuta ta da ta'ul marbuta to kaga karanta ta da ta'ul da jam'i ba zai yiwu ba amma idan an rubuta ta da ta'ul maftuha to ana iya karanta ta da jami saboda dama an saba wasu wurare a rubutun alkur'ani mufradin ne amma an rubuta shi da ta'ul maftuha an gane wannan ko to wannan sunan abinda malam zai kawo mana zai fara da kalimatu rahma ya nuna mana cewa rahma duk inda suke a cikin alkur'ani da ta'ul marbuta ne bisa ka'ida yanda aka saba da ita to haka suke alkur'ani fi aglabil ahwal sai wurare guda bakwai su ne kadai a rubutun alkur'ani suka saba ma ka'ida to su ne wuraren zai ambata haka da ka kiyaye waɗannan wurare bakwai to duk inda ka zo rubutu kan ɗaya daga cikin waɗannan wurare bakwai to za ka rubuta ta da ta'ul maftuwa amma duk inda ba ɗayan bakwan nan ba to yana nan a ƙasalinsa, a ƙa'idarsa da rubutu ta'ul marbuta an gane da ke go da haka nan ce wa rahmatu zukhrufi bitta zabara rahmatu zukhruf anan suna amfani da ta da ha duk da cewa duk kowannen su ta'un ne an gane ko in kace kalimatun kaga ta'un ka karanta in kace kalimatun innaha kalimatun kaga da ta'un ka karanta to da ko ka karanta ta kalim da ta'ul maftuha ta'un ce ko da ta'ul marbuta innaha kalimatun ta'un ce to da ka ta'un ce a karatu idan an wuce amma idan an tsaya kaga mai maftuha ita ce wa ta'un ita ce kalimat in an tsaya ita ko mai marbuta kalima kaga da ha'un ake tsaya to sai bambance su da yanayinsu wurin tsayawa an gane yadda ya bambance su ko ya bambance su da yanayinsu wurin tsayawa sai zama da wurin tsayawa idan kalima ne mai ta'ul marbuta za a tsaya mata da hawa idan maftuha ce mai ta'ul maftuha za a tsaya mata da ta'ul to sai bambance su wacce ake rubuta ta da ta'ul maftuha sai ce a rubuta ta da ta'ul wacce ake rubuta ta da ha'un ita ce ke kiranta bil an gane ko sai ce to rahmatu zukhrufi bitta zabara zabara kaga zabara shine kataba rubutu ma'anarsa guda zabara kataba zabarahu bi ma'ana katabahu to da kuma anasta ta'u zukhrufi katabahu bitta'i kaga hu da mirin yana komawa ga ta'u zukhruf da da ka rahmat din katabahu wa ya rubuta suka ce shine yana nufin imam eh, al-khalifa ar-rashid sayyidina usman bin Affan radiyallahu anhu wanda a lokacin sa aka rubuta al-Qur'ani to da da ya ce zabarahu aikatabahu usman bitta ai bitta il maftuha kuma rahmatu zukhruf ɗin guda biyu ne an gane Allah ya ce ahum na rahmata rabbik kaga na ɗaya. an gane nahnu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayati dunya wa rafa'na da fawqa ba'din darajatin liyattakhidha a ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun ya yajma'un da yace rahmatu fi bai kayyade ba bai ce ta farko ko ta biyu ba tunda ya ce rahmatun zuhuru kuma kowace cikin ta biyun sunanta rahma kuma a cikin zuhuru take to za ka na yana nufin waɗannan guda biyu gaba ɗaya an gane to da ka rahmatun zuhuru fi guda biyu duka an rubuta su bitta abin ya rahmata rabbik an gane ko an rubuta ta da ta ɗaya kenan haka nan ta biyu wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un kaga mun samu guda biyu to ga na uku shine la'arati ay rahmatul a'rafi shi yasa arafi yazo da jarra saboda mudafun ilaihi ne ga az-zukhrufi da ka rahmatul zukhrufi wa rahmatul la'arafi ita ce ta uku ta uku inda Allah ke cewa inna rahmatallahi qaribun minal muhsinina ita ma wannan inna rahmatallahi bitta'il maftuha ya rubuta ta wannan na daga cikin guranan da ittafaqat alaiha al-masahib yace rumin na hudu shine rumin karmance zuhruf na da guda biyu Larafi na da guda ɗaya rumin suratun rum tana da guda ɗaya ita ma an gane ko inda yake cewa fanzur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyi al-ardha ba'da mautiha fanzur ila athari rahmatillahi wannan ita ma rahma bitta sai kafi ko kafa ya dangana ga ruwa wasu rawato ta kafi saboda na wa oh, hudu mun tsallake hudu ko haka nan hudu inda lake cewa qalu ata'jabina min amri lahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait rahmatullahi kaga rahma guda ɗaya ce ba rahmat ba an gane rahmatullahi wa barakatuhu kaga barakatu dama jami'i ne shi dama da ta'un zai zo an gane to wannan shine na hudu kenan sai na biyar shine kafi kafi shine suratul surar da ta fara da kaf ita ce suratul maryam ta fara da kaf ha ya ain sad zikru rahmati rabbika kaga wannan rahmati rabbika ita ita ma tana daga cikin wanda aka rubuta su bitta ina bitta zabara ita ce ta shida ko sai ta bakwai ta karshe ita ce al surat al-baqara inda Allah ke cewa innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wannan sune guda bakwai sune aka rubuta su da aka rubuta su da ta'ul maftuha duk inda ba wannan ba in ka samu rahmatura in ka samu rahma kaman jiran su hudan wa rahmatul lil muhsinina da hudan wa rahmatul lil mu'minina da duk inda rahmatun take wa rahmatu ah, wa menene wa yaquluna huwa udhun qul udhun khairul lakum wa yu'minu billahi min allazina amanu wa rahmatul lil ladzina amanu minkum duk inda rahama take in ba waɗannan bakon ba to da ta'ul marbuta ake rubuta ta ita ce asal kuma ita tafi yawa wannan shine wanda ya saba ma abin da aka saba aka saba da shi kuma shi yafi karanci shi yasa malai kawo da haka da ka rike waɗannan wurare to ka rike inda ake rubuta rahma da ta'ul maftuha duk inda ba wannan ba to yana cikin can bitta'il marbuta to ya gama mana da kalma ta farko daga cikin kalmomin da zai kawo waɗanda aka samu sabanin rubutu a cikin su to ga kalma ta biyu kalma ta biyu shine mala yace ni'matuha salasu nahlin ibrahim ma'an ni'ima kun ga kenan zai mana bayani akan kalmar ni'ima a ga ni'ima ita ma guda ɗaya ce ni'imatun jam'un da ni'amu ko ni'imatun duk da cewa ni'imatun bai zo a cikin alkur'ani ba an gane ko amma ni'am ya zo kamar da zuwa wata kira'a wa asbaga alaikum ni'amahu a wata kira'a to da wannan kenan da haka ni'ima guda daya ta zo da ta'ul marbuta a mafi yawan wuraren da ta zo sai a waɗannan wurare su ne ta zo ba tare da ta'ul maftu marbuta ba sai ta zo da ta'ul maftuha na ɗaya shine makomar damiri ha'un kun ga ha'un damiri ne yana koma komawa lima hu menene akhirul mazkur wanne ne karshen abin da ya faɗa baitin da ya gabata bakara to naka ni'imatu ha ni'imar bakara an gane hikimar sako kaga ka mana guda biyu ya kama mana ni'ima kuma ya idafanta ila mawdu'i hal awwal bigiranta na farko shine lamirin nan ha sai mu koma mu ga wanne ne akram maskurin bakara to kenan ni'ima da ke cikin suratul bakara an gane ko inda yake cewa wala tatashizu ayatin lahi huzuwa واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به kaga wazkuru lahi alaikum to wannan ni'ima ta suratul baqara ita ce ta daya daga cikin ni'imomi ni'ima da aka rubuta su da ta'ul maftuha shine ni'matuha daya kenan salatu nahlin guda uku na suratul nahl guda uku guda uku nan na suratul nahl can kace zai zo ce mana akhiratun bayan ya hada su da na ibrahim yace salatu nahlin guda ukun suratul nahl ibrahim ma'an ibrahim suratu ibrahim ibrahim wannan yana nufin sura ta ibrahim ma'an an gane ko ya kawo ta bisa kira'ar eh, ibn amir da yake cewa hisham ibrahama sai ce ibrahim ma'an ma'ana suratu ibrahim tana da guda biyu ma'an guda biyu da aka ga guda ukun suratun nahal ga guda biyun suratu ibrahim sai ce asiratun wannan akhiratun din yana komawa ga biyar din gaba daya ko ga surorin guda biyu kaga suratul nahl tana da guda uku suratul ibrahim tana da guda biyu kowannen su na karshe. da haka suratul nahl akwai wata kafin ta farko zaka cire ta sai ka zo ka kirga uku a karshe sune da na biyu da na uku da na hudu sune zaka kirga su suratul ibrahim zaka cire ta farko sai ka kirga ta biyu da ta da ta Eh, uku an gane ta ta karshe to wannan shine ma'anar malam da haka wannan ibara ta malam da yace akhiratun yana nufin zaka cire na farko farkon su na farko a suratul nahl wanda zai shiga cikin wannan kafin mu zo ta farko eh, wanda za a cire ta shine inda yake cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tusu ana ce ta farko ita ake cirewa ita ce ta farko a suratul nahl kuma an cire ta sai a tafi na biyu an gane ko ya kwanda Allah ke cewa ya arifuna afa bil batili yu'minuna wa bi ni'mati llahi hum yakfuruna kaga wannan tana ciki ta ta ɗaya. akwai ta biyu inda yake cewa washkuru ni'matallahi ne. yarifuna ni'matallahi summa yunkiruna ita ce ta biyu yarifuna ni'matallahi summa yunkiruna akwai ta karshen ita ce washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budu to wadannan sune guda ukun karshe na suratul nahl an gane banda ta farko ita ce wa in ta'ullu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim ita wannan bita'il marbuta saboda ya ce akhiratun ya da ta farko haka nan ibrahim tana da guda biyu ta farko ya cire ta an gane ko ta farko ya cire ta inda yake cewa uzkuru ni'matallahi alaikum iz anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum kaga wannan kace ta farko rahmata an ita da ta'ul marbuda tana da ta biyu wacce ita ce yake nufi anan da ita aka fara su ne na karshe da ita da wacce yake biye da ita ta ce alamsara ilan lazina baddalu ni'imatallahi kufran ta zo na maftuha sai ta uku ita ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kaga aya ɗaya ce iri ɗaya haka take a suratul ibrahim da kuma suratul nahl wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha amma ta suratul ibrahim a rubuta ta da ta'ul maftuha ta suratul nahl a rubuta ta da ta'ul marbuta an gane ko to waɗannan haka suke wannan sune guda biyar ke ne ka mana salatu nahlin ibrahim ma'an akhirat mun gano abin da yake nufi da siratun ko kowace sura zaka cire mata na farko banda ita ta biyu da ta uku da ta hudu na suratul nahl na suratun ibrahim kuma ta biyu da ta uku banda kowace zaka cire mata na daya da ya nuna cewa za a cire na daya a kowace sura shine fadin sa akhiratun sai na shida kenan tunda waɗannan sun hada biyar ga uku a nahal ga biyu a ibrahim sai na shida ita ce uku, uku ita ce suratul maida saboda ta fara da ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud a cikin da ita ma akwai ni'ima inda Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallahi alaykum idh hamma qaumun uzkuru ni'matallahi alaykum idh hamma qaumun wannan saboda hamman nan shine yasa ya cika baitin da hamma da yace uqudu thani hamma ma'ana wacce take da hamma an gane wacce ke dauke da hamma ita ce ta akwai ta farko wazkuru ni'matallahi alaikum eh, wa mithaqahu alladhi wathaqakum bihi wazkuru ni'matallahi alaikum wa mithaqahu ita ce ta farko to ta biyin ake nufi ita ce uqudu tsani kuma ita ke dauke da kalmar hamma akwai irin ta wazkuru ya lazina mana zkuru ne matallahi alaikum iz ja'atkum junudun ta suratul ahzab har ita bai ambace ta ba kun ga ne ta tana nan bisa ka'idata ta ta'ul marbuta an gane wannan ko eh tamma samma wake to samma wata ruwa ruwaya kenan eh, ruwa da take da samma ma'ana hunaka amma mafi yawan eh, ashharu ruwa ya din hamma hamma bi ma'ana wa allati fiha iri hamma qaum an gane in kuma samma ne to kenan, samma hunaka kenan sai na eh, bakwai kenan domin ga biyar a nahal da ibrahim ta shida hukudu sani ta bakwai ita ce ta lukuman an gane ko suratul luqman ita ma akwai wanda yake cewa ah, wannan ah, bayan ayyana yake cewa alam tara anna al-fulka yaw alam tara anna al-fulka tajri fil bahri bi ni'mati llahi li yuriyakum min ayati kaga alam tara anna al-fulka tajri fil bahri bi ni'mati llahi kaga nan shi ma ni'mati llahi sai ah, luqmana thumma fatir haka nan surata fatir ita ce ta takwas kenan ko lukman ta bakwai faɗi ta takwas farko farkon fadin ya yi wannan su kuro ni'matallahi alaikum an gane ko kuro ni'matallahi alaikum wa halmin khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard wannan ita ce ta suratul fatir ita ce ta takwas sai ta suratul tur shine luqmana thumma fatirun wat turi ko thumma fatirin wat turi haka ne ko ko na ku katsuri to wanda suke da katsuri duk riwaya ce ta yi an gane ko akwai na suratul uh, tur inda yake cewa ka zakir fa ma anta bi ni'mati rabbika bi kahinin wala majnun wannan shine na suratul tur sai na karshe shine surati imran kaga suratul tur ita ce ta nawa ta tara ko to ta tara ta goma ita ce ta surati imran shine na ta sha ɗaya ce ko to mu kirga mana nahal uku ibrahim bi ba biyar ba hukudun sani shida ko lukumana bakwai sun mafaɗirun takwas wadduri tara sai imrana an gane ko imrana ita ce ta mun tsallake bakara ko yau ni imatu ha haka ne mun tsallake lamirin nan da ya koma ga bakara shine da haka wannan ta goma kenan sai ta sha ɗaya ita ce ta karshe ita ce ta surata al imran واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ko. wannan kenan sannan mu lura irin su bi dama shi dole zai zo da ta'un saboda ya zama mudafun ilai nan tana zuwa marbuta ne idan ita ce karshen kalmar amma idan mata idafa kaman bi ni'imatihi to kaga ba a saka ta'ul marbuta sannan kuma a kawo hakun ga sai hadin su zama guda biyu an gane to da haka wannan kenan to yanzu ya gama mana da ni'ima ya gama da ni'ima sai ya zo la'ana an gane ko la'ana kalmar la'ana ta la'anta ya ce la'anata biha wan nuri ka gani ba mana amfani da lamiri biha yana kuma ga al'imra an gane ko inda yake cewa Eh, menene kulta na ta'alu abna ana wa abna'akum wa ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al 'ala 'alal kadhibin to wannan ita ce la'nata biha ta surata al-imran wan nuri da suratul nur wal khamisata anna la'natallahi alaiha in kana min as-sadiqin la'nata la'natallahi ita ma da ta'ul maftuha bayan wannan fa akwai ala la'anatullahi ala zalimin kaga wannan la'ana bita'ul marbuta an gane ko haka nan duk inda la'ana ta zo in ba waɗannan guda biyu ba to duka marbu'a bita'il marbuta sai kalma ta gaba ita ce wa Yusuf yusufa imran al-qasas tahrima ma'siyat biqad sami'a yuhas wa mar'atu yusuf imra'a da ya zo a suratu yusuf an gane ko ba imra'atun mudafatun ila yusufu ba domin a cikin alkurani babu imra'atu yusufa amma akwai imra'atu azizi akwai imra'atu imrana akwai imra'atu fir'auna an gane to haka imra'atu yusuf ana nufin imra alwarida fi surati yusuf ita ce imra'atul azizi hakanan nan imrana akwai imra'atu imrana sannan kuma imra'a ta zo a fi surat imrana, da ka kuma imrana ta hada guda biyu an gane imra ta imrana an gane ko iz timra ta imrana haka take dama imara sannan kuma har ila yau waqi'atun fi surat imrana dan ala imrana da kuma ita ta hada biyu ko ka dauka ta gefen idafatuha ila zawjiha ko ko ta gefen wuqu'iha fi suratiha duka ya taba guda imrana alƙasas kaga alƙasas shi ma sai dai ka ɗauka ismar sura domin shi ma babu imra'atu alƙasas an gane ko sai dai qala imra'atu fir'auna qurratu aynin li wa lak kaga imra'atu fir'auna ita ta zo a suratul qasas haka nan tahrim shi ma imra'a da zo a suratul tahrim guda uku wa daraba Allahu mathalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa mar'ata haka nan karshen ta akwai wa daraba Allahu masalan lil ladina amanu mar'ata fir'auna kaga imra'ata fir'auna ta zo a nan suratul tahrim kuma ta zo a kasas ita ce imra'atul kasas sannan kuma ga imra'atu nuhin wa imra'atu lut to waɗannan sune imra'a da suka zo alqur'ani bi ta'ul maftuha malamai suna cewa dabi din shi shine duk imra'a da aka jingina ta ila zawjiha to za ta zo da wannan ta'ul maftuha kaga suratu yusuf imra'atul azizi an gane ko iz qalat imra'atu imrana haka nan imra'atu fir'auna imra'atu nuhin wa imra'atu lut Haga dukkan su mudafatun ila zawjiha amma wata take biduni idafa to bi ta'ul marbuta wa in imra'atun khafat min ba'liha an gane ko da sauransu duk inda imra'atun tazo duk yana zuwa bitta'il marbuta in ba waɗannan wurare ba sai ya ce ma'asiyat bi kad sami a yukhar ma'asiyat ta zo wuri biyu a cikin alkur'ani gaba daya kuma dukkan su a suratu qad sami Allah kuma su biyun duka bi ta'il sai sama da yace bi kad sami a yukhar ta ke tsanta da suratu qad sami an gane ko inda yake cewa lazina amanu idza falata ta tatanajaw bil ismi wal udwani wa masiyatir rasul an gane ko haka nan eh, idza da ya allazina amanu idza najaytum idza tanajaytum a sai na gaba idza tanajaytum fala tatanaju bil ismi wal ne wa ma'siyatir rasul wa tanaju bil birri wat taqwa wattaqullaha allazi ilayhi tuhsharun wannan nabin kina akwai na farkon ko me ke cewa eh, alam tara ilal nuhu anin najwa ثم يعودون لما نوى عنه ويتناجون بالاسم والعدوان ومعصية الرسول تو waɗannan sune guda biyu inda yake ma'siyat bi qad sami'a yukhas ya gama da wannan sai ya tafi babu da ma babu ta ma'siya in ba su ba kuma dukkan su bi ta al-maftuha sai kalma ta gaba ita ce shajara ita shajara ta zo da yawa cikin alqur'ani kuma dukkan su bi ta al an gane ko wala taqrabu hadhihi shajarata aga bi ta al-marbuta an gane ko wa shajaratan takhruju min turi sayna kaga duk waɗannan dukkan su bitta'il marbuta sai shajara guda ɗaya ita ce shajaratul dukhani ta suratul dukhan inna shajaratal inna shajaratal zaqum ita ce ta suratul dukhan an gane da an idafanta ga mudafanta sai a ce shajaratul zaqum to amma ya ce shajaratul dukhan ya idafa zuwa ga surar da ta afku a cikin da ita ce suratul dukhan to wannan shajaratar zaqum ita kaɗai aka rubuta ta bitta'il maftuha amma duk shajara kaman akwai shajara da take ishara ga wannan inda yake cewa wa a mana'na an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwalun wa da na naqata mubsiratan fa zalamu biha wa ma nursila bil ayati illa takhwifa ne ke cewa wa ma ja'alna shajarata wa ma a rainaka, illa fitnatan lin-nasi wash mal'una kaga shajarata mal'una ita ce wannan amma ita shajaratul mal'una bitta'il marbuta ita kuma wannan ita kadai ita ce bitta'il maftuha yace shajaratud dukhani sunnata fatirin kullan wal amsali wa ukha wa harfu ghafiri ko ukhra ghafiri akwai masu ukhra ghafiri akwai ukhra ghafiri ko duka wa harfu ghafiri to alhamdulillah ina jin ukhra ghafiri a mauridin zama'an na watakila ya zo da ukura ghafiri yau wata ruwaya ce ko ha wa ukura ghafiri yawwa to na jin ruwaya kenan yace sunnata fatirin kullan sunnata surata fatir ita ma sunnatu Kunga ga ce da kunga rubutunta da aka saba da shi bitta'il marbuta to alqur'ani sai amfani da ta'ul marbutan a wasu wurare a wasu wurare kuma kai amfani da ta'ul maftuha to da yake yana kawo mana inda aka rubuta da ta'ul maftuha ne sai ya kawo mana wannan yace sunnatu fatirin kullar da suratu fatirin dukkan su sunnatu sunnatu sunnatu guda uku a suratu fatir fa hal yanzuruna illa sunnatal awwalina falan tajida li sunnatillahi tabdilan wa lan tajida li sunnatillahi tahwila kaga su uku duka shine kullar dukkan su bita'il maftuha an gane ko su guda uku na hudu shine wal amsali suratul anfal an gane ko sunnatul an gane sunnatul lahi allati qad khalat a ta wace wa qad madat sunnatul awwalina an gane fa qad madat sunnatul awwalina maftuha sai ukhra ghafiri sai suratul ghafiri sunnatul lahi allati qad khalat fi ibadihi karshen sura sunnatul lahi allati qad khalat fi ibadihi ita ma bita'il maftuha shine wal amfali wa harfi ghafiri ko wa ukhra ghafir sauran sunna kadan kamar na suratul eh, ahzab sunnatul lahi fil ladina khalu min qabl suratul Fati akwai sunnatul lahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatil lahi tabdila duk inda sunnatul lahi ta zo ko sunnat in dai ba waɗannan biyar din ba to dukkan su bita il marbuta ɗaya daga cikin waɗannan kowanne daga cikin waɗannan biyar suna karbuta su bitta il maftuha sai mala ya ce ƙurratu ainin hakanan ƙurratu ainin na suratul kasas kala timratu fir'auna ƙurratu ainin li walak akwai ƙurrata ayunin shi bai shiga cikin nan an gane ko ƙurratu ainin ita ce take da ta'ul maftuwa an gane shi ah, hablana min azwajina wa dhurriyyatina a ayunin shi ta al marfu'a marka almarbuta afwan sai a jallat jannatun fi waqa'at waqa'at yana nufin suratul waqi'a kamar da ya kawo mana can gurin Sima ya kawo mana waqa'at an gane da yake bayanin Sima sai ambaci suratul waqi'a da waqa'at Hakanan nan ma yana nufin jannatu da ta zo a suratul waqi'a inda lake shafa an kafa amma in kana minal muqarrabin فروح وريحان وجنة نعيم jannatu na'im wannan jannatu na'im ita ce المفتوح rubuta ta bitta'il maftuha duk sauran janna an gane ko dukkan su bitta'il marbuta an gane la yastawi ashabun nari janna an gane ko da sauransu duk inda janna take an gane jannatu jannatu ba jannatu ba tunda jannatu kun ga ita jam'i ce za ta shiga cikin waccan ka'ida ta duk inda jam'i yake to zai zo da ta'ul maftuha Ta ya ce jannatun fi waqa'at fitrat baqiyat waɗannan duk kalmomi ne da suka zo guri guda guda alqur'ani kuma duk inda suka zo da ta'ul maftuha suka zo guda ɗaya ce shine fitrat da ta zo a suratul rum inda Allah ke cewa fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an 'alayha wannan fitratallahi bit-ta'il maftuha kuma nan kadai ta zo bata sake maimaituwa ba haka nan lahi khairul lakum in kuntum a suratu hud ita ma baqiyatun guda ɗaya ta zo kuma ka rubuta ta bitta'il maftuha shine fitrat baqiyatun wa ibnatun haka nan ibnatun wa maryam ibnatu imrana a wanda ta haka ne ko wa maryam ibnatu imrana wannan ita ce ibnatu can mun yi imratu imratu ya gabata amma nan ibnatu ita ce to ibnatu ita ma ita kadai ta zo kuma wannan wuri kuma ko da ta zo bitta'il maftuha to waɗannan duka wurare guda guda suka zo kuma bitta'il eh, maftuha sai ya ce wa kalimat awsatal a'rafi wanda tace kalma guda wacce aka yi ittifaki a karanta ta kalimatun amma kuma ta zo da ta'ul maftuha idan yi sabani kamar da zamu zo mu gani akwai inda aka yi sabani gurin kalma wasu karanta ta da jam'i wasu karanta ta da mufrad to nan ta zo bil ta'il maftuha dama lallai ta zo da ta'il maftuha domin ta dauki kira'o'in biyu gaba daya amma inda aka karanta kalma bittifaqi jami'il qurra dukka da kalma guda ɗaya kalimatu amma kuma aka ittifaqin rubuta ta bi ta'il maftuha shine nan gudi. dukkan inda kalma take Ala kalla innaha kalimatun huwa qailuha an gane kaga kalimatun mutafakun ala qira'ati hazil al ya zo kalimatun guda ɗaya, duk inda kalimatun take in ba jam'i ba to za ka same ta da ta'ul ba, idan jam'i ne da ta'ul maftuwa, idan yi sabanin kira'a shi ma da ta'ul maftuwa, to wannan ita ce kaɗai shi sa malam nassa alaiha an gane ita ce kadai inda aka yi ittifaki a karanta ta kalimatun amma an rubuta ta bitta al-maftuha shine kalimatun awsatal a'rafi tsakiyar ara inda Allah cewa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'il tammat kalimatu rabbikal husna to wannan ita ce ga ta kalimat muttafaqun ala qira'ati bil ifrad ma kuma muttafaqun ala kitabati bitta al-maftuha sai ya ce wa kullu maktulif wannan ita ce ƙa'ida da ya cika ta da ita duk inda aka yi safani jam'an wa fardan wasu karanta shi da jam'i wasu karanta shi da ifradi ya ce fihi bi ta'uri da ta aka san shi an gane ko kamar da lake cewa mace kalimatu rabbika sidqan wa adala na suratul an'am wasu ƙurra sun karanta ta wa mace kalimatu rabbika wasu kuma wa mace kalimatu rabbika ka gani sabanin kira. to sai a rubuta ta da tawal maftuha haka nan innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna wasu kalimatu rabbika wasu kalimatu rabbika كذلك حقت حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون سورة اليونس هكذا نكتن كتية سورة غافر كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم ashabun Nari. waɗannan duk an yi saɓanin karatu wasu karanta ta kalimatu wasu kalimatu kaga duk sai aka rubuta ta da tawul maftuha haka nan ga yabat an gane ko ajma an yaji aluhu fi ga yabatil jubbi akwai masu karanta ta ga yabatil jubbi saboda wannan saɓani sai aka rubuta ta da tawul maftuha haka nan laƙar ne fi yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailina akwai masu karanta ta ayatul lisailina to za ka saboda wannan sabani za ka rubuta ta da alif an gane ko haka nan wa kalu laula unzila alaihi ayatun min rabbi alalu laula unzila alaihi ayatun min rabbi qul innamal ayatu indallahi wa innama ana nadhirun min suratul ankabut ita ba ne sabanin kira'a sai a karanta ta haka nan eh, fahum ala bayyinatin minhu akwai masu karanta ta fahum ala bayyinatin minhu duk ire-iren waɗannan hakanan eh, eh, eh, ka annahu jimalatun sufur shi ma sun karanta ta ka jimalatun wasu jimalatun da sai aka rubuta shi yadda zai ɗauki kira'o'in guda biyu to shi ne ƙa'ida da malai ba mu ya ce wa kullu maktulif jam'an wa fardan in an yi sabani jam'an wa fardan to fihi jam'an uktulifa fihi wannan fihi din yana koma ga uktulifa kullu maktuli fafihi duk wanda aka yi sabani cikinsa wanda sabanin ya kasance jam'an wa fardan wasu su karanta shi da jam'i wasu su karanta shi da fardan fa huwa bitta'uri to da ta'un aka san shi to wannan shine karshen wannan babi da malai ya kama na babu ta'at kuma shine karshen abin da ya kama na abin da ya shafi rasm wanda ya mana alƙawari a can yace wa mal ladhi rusima bi fil masahifi min kulli maqtu'in wa mawsulin biha wa ta'i'un fa lam takun ya gama mana da shi kuma ban san muna da lokaci to muna da lokaci ya kamata mu amfani da lokacin cikin abin da ya saura mana na masahif to amma kuma gashi ba dai masahif din ba kuma dai su kuma zai zama mana da dalili don haka yanzu za mu shiga babin gaba in yi so sati mai zuwa tunda bai da yawa shi ne Allah ya da sai mu ƙara tashi sai mu yi bayanin wancan mala ya ce babu hamzatul wasu na babu hamzil wasli Wasu بهمز الوصل من فعل in kana كان ثالث من الفعل يضم واقصره حال الكس والفتح وفي لاسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اسمتين malam ya ce babu hamzul wasli hamzatul wasli wasu na alif saboda a rubutu alif take hamzatul hamza saboda karatu alhamza ake karanta ta an gane shi sa suke ce mata aliful wasli wasu kuma ce mata hamzatul wasli sannan wannan hamza ana kawo ta ne domin a samu daman karanta sukun duk lokacin da kalma ta fara da sukun to ba a tashi kalma da sukun kamar yadda ba a tsayawa da haraka ba ka tsaya alhamdulillahi rabbil alamina haka nan ba ka fara karatu da sukun kalma zama na farkon ta shine sukun to idan zama na kalma abin da ya cancance ta shine sukun to bayiwa ka tashi da sukun to sai a ɗauko mata hamzatul wasli an gane ko kaman iqra kaga asalin kalmar qara'a ya qara'u kaga qara'a harfan ta guda uku ne da qafun da ra'un da alhamza yayin da ka zo fi ilil mudari ma haka aka same su ya ƙara'u sai aka samu ƙarin harfin mudari' wanda dama duk fi'ili in zai tashi daga mazi zuwa mudari'i dole sai ya dauki ɗaya daga cikin harufan mudari'i guda hudu sune alaitu yayin da ka zo fi'ilil amri kaga fi'ilil amri tunda an dauko shi ne daga asalin fi'ilin kuma asalin fi'ilin harufan sa guda uku ne qara'a to kaga shi ma fi'ilil mazi amri dole ya tsaya ga wannan qara'a din kaga qara'a din gashi sun zo a fi'ilil amri da kace iqra ga kafin din da sukun ga ra'un ga fata to amma kafin din nan da take ta harafin farko wata ta ne kuma bai yiwa ka tashi da sukun wannan shine sanadiyya a jawo mata hamzatul wasl sai a ce iqra kaga an tashi da hamzatul wasl to wannan shine asalin tushen hamzatul wasl to anan malam zai mana bayani akan in hamzatul wasl ta zo tunda akwai inda aka rubuta su duk inda hamzatul wasl take to an rubuta ta a cikin alqur'ani inda ake so ka tashi hamzatul wasl za a rubuta maka hamzatul wasl ba a barka kai kai tunanin inda hamzatul wasl za ta kasance ba da yanda zaka tashi da ta an riga an rubuta maka da ka irin su iqra tun farko zaka samu da hamzatul wasl an rubuta shi maktuba to da ka anan sai ka mana bayani game da wani wasali zaka tashi idan kaga hamzatul wasl zaka tashi iqra ne ko aqra ko uqra an gane shine bayanin da zai mana musamman kuma idan muka san cewa asalin rubutun musaf tun farko an rubuta shi ba tare da dugo ba ko ba tare da wasali ba kaga kenan baka sanin ya zaka tashi sai ka koya to wurin koya din tunda suna da yawa kana iya rikirkicewa amma idan aka baka ka'ida ka rike ka'idar ba za ka samu matsala ba an gane to wannan shine hikimar wannan ka'idoji da malam yake kawo mana ya gaya maka ga inda zaka tashi da kasra ga inda za ka tashi da fata ga inda za ka tashi da damma saboda mai saboda suna rikirkicewa sannan abu na gaba yayin da aka zo wasali kun ga wasali dama aikinsa kenan aikin wasali ya nuna maka inda za ka tashi da fata da inda za ka tashi da damma da inda za ka tashi da sukun kamar yadda ana karantar da mu ka'idar larabci fa'ili marfu'un ne maf'ulun bihi mansubun ne idan abu kaza ne to alamatu raf'ihi kaza duk an riga an karantar da mu kana karanta wani amma duk da haka bai hana in ka zo karatun qur'ani gunda yake da fa'ili da rafa'an ka ga rubuta alamar rafi an gane saboda shi ke gaidin din ka karatu gunda yake da kasara kaga rubuta alamar alamatul kasra duk da an san ka san cewa ga harfal jar na kuma wannan sunan majruri ne zama na majrurin bi kaza amma sai an rubuta maka ita kuma an san sai ka koya a wurin malami kuma ya karantar da kai da kasara amma duk da haka a rubutun nan sai an rubuta maka kasara kaga wannan shine wasali daga baya aka samu wasali da sai aka wasalci to sai zama na ita hamzatul wasali musamman ga rubutun masharika tana da matsala har yanzu saboda ga rubutun masharika ba abin da ke nuna maka da fataha zaka tashi ko da kasara ko da damma saboda hamzatul wasali ita ce kadai wasalin da aka masa bugun ruwan goro gaba ɗaya ko da fata za karanta dan alamun sad din nan kankani a saman shi haka za a sa in ma da kasara za ka karanta alamun sa da za a sa karami a saman alif din in ma da damma za karanta alamar sa din nan za a sa karami a saman hamza kaga dole ta rikirkitar da saboda duk wasalin iri ɗaya ne shi yasa za ga wani ya ce alhamdu wani ya ce eh, akara kuma sai ya ga kamar shi yana da hujja ai duka rubutun gashi a sama aka saka alama an gane ko wani ya zo irin su ujutussat sai ce ijitussat an gane sai ce to ai duk inda ake rubuta kasra irin su ikra da sauransu duk haka ake rubuta kuma nan ma sai ce ikatulu yusufa kaga duk irin wannan yana faruwa saboda me saboda shi a rubutun masharika ba a yi masa alama ta nan ne rubutun magariba yake da inganci sosai gurin hamzatul wasil a gurin hamzatul wasil da ba ta wasali to rubutun magariba ya fi na masharika saboda na magariba su sun tantance ba ma kawai wasalin hamzatul wasili ba hatta abin da ya biyo bayanta idan da fataha za ka zarce to za su nuna maka alamar in za ka zarce harafin da ke kafinta da fataha za ka zarce masa idan da kasara za ka zarce za su nuna maka idan da damma za ka zarce za su nuna ballanta na ita hamzatul wasil tana da alama ɗugo wanda ake yin shi da koriyar tawada an gane ana yin dugonsa da koriyar tawada ita yi kira nuktatul iftida idan da kasara za ka tashi irin ikara sai ya ɗiga maka dugon a ƙasan alhamza da ka da kaga eh, dugo da koriyar tawada a ƙasan alhamza to da kasara za ka tashi ikara idan ko kaga dugo da koriyar tawada a saman alhamza to da fata za ka tashi kamar irin alhamdu an gane arrahmanu wannan dugo da koriyar wada a saman alif shine alamar cewa da fata za ka tashi idan ko da damma za ka tashi irin su uku tulu yusufa kaga sai a diga dugon da koriyar wada a gaban alif ɗin kaga shi kenan yanzu kana da alamu kasa inda za ka tashi da kaga dugon koriyar tawada kasan cewa eh, in a gaba ne da damma idan a saman harafi ne da fata za ka tashi idan a kasa ne da kasara kamar rubutun mashari bai da wannan shi kawai sadin ce ita kadai a saman alif ko a halin fataha ko a halin kasra ko a halin damma sannan kuma ga rubutun magariba harafin da ke kafin sa idan zaka tashi zaka wuce an gane ko idan zaka wuce da fataha to za su yi jarra an gane a saman alif din za su dan ja wani dan rubutu kaman fataha a saman alif cewa harafin da ke kafinta da fasaha za ka ɗauko ka zo ka wuce an gane idan ko kasra ne an gane kaman a wifuruju a ba shi ba irin su animshu animshu kaga animshu da kasara zaka wuce to sai su kasara a kasan alif da alama din ka dauko da kasara zaka zo ka wuce an gane idan dan mace sai su shi ma a gaban harafi dan wannan ja da zai nuna maka cewa da dan ma zaka dauko na baya ka wuce to da haka mahallin shari'a hagan ana karatu da masharika dole ana bukatar a san waɗannan ƙa'idodi to shine ba akwai suna jisim akwai kuma har har shi ne al suna shi ne irin su idrib kaga ra'u da tace harafi na uku to da haka harafi na uku nan shi zaka dauki wasalin sa kaga harafi na farko alhamza sai qafun sai ta'un ko alhamza a idrib sai dadun sai ra'u to harafi na uku nan shi zai baka wasalin da zaka tashi da shi idan harafi na uku kasra ne kaman irin su idrib bi asaka kaga idrib ra'u na da kasra to sai ka tashi ma hamzatul wasl da kasra sai ka ce i haka nan idan ma yana da fata kamar irin su izhabu an gane ko izhabu da iqra'u sai ka wannan fatahar sai ta saka tashi da kasra da haka kenan kana tashi da kasra wuri biyu idan harafi na uku na da kasra kamar idrib ko yana da fataha kamar izhabu duk zaka tashi da kasra i i i a wuri guda ne kake tashi da damma shine idan harafi na uku na da damma kuma dammar ta zamanto ta asali kamar irin su tulu yusufa ya kake ka gano dan mata asali shine dan ka komar da fi'ilin mazi tulu kaga asalinsa sa qatala sai kaga qatala harafi na farko shine qaf harafi na biyu shine ta'un harafi na uku shine lamu kuma ko da aka zo nan sai kaga duk ga sanan ga qafun ga ta'un ga lamun suna nan yanda suke to kaga wannan dan mata ta zama ta asali sabanin irin wanda damma ta ba ta asali idan damma ta asali ne sai ka fara da damma kaga uqtulu saboda damma ce ta uku qahal hamza na daya qafun na biyu ta'un na da damma uqtu sai ka ce uqtulu ba za ka ce iqtulu ba haka nan irin su uju sat in za ka tashi ka tashi sat saboda harafi na uku in ka kirga da alhamza ta daya jimun na biyu ta'un ta uku tana da damma to sai ka tashi u uju sat ba za ka ce sat ba wannan su ne abin da ya shafi fi'ili idan dammar ba ta asali ba ce kamar irin su imshu animshu an gane kaga imshu kaga dammar ba ta asali ba ce saboda me saboda idan ka fi'ilin asalin fi'il din masha kaga masha mimun da shinun da kuma alif wanda yake rikida ya zama yawon ya yake rikida ya zama yawon saboda an kace yamshi kaga alif din ta koma yawon in kace mashaitu ham alif din ta koma yawon to da ka gina a asalin imshu imshiyu an gane kamar da zaka ce zahaba sai ka ce izhabu kaga wannan kenan dan da take dauka kabla wawul jama'a shine harafin karshe to nan sai zama na harafin karshe ita ce ya ya'un imshiyu kaga idan da an kawo shi yanda yake asalin sa imshiyu kaga dammar ba akan shino za ta kasance ba akan ya'un za ta kasance idan ba ta kasance akan shinin ba to idan ka kirgo ukun nan zai baka alhamza ta daya mimun ta biyu shinun ta uku harafi na uku zai zama yana da wani wasali kasra kun ga ce asalin wasalin harafi na uku a irin imshu da irin su ibnu da irin su iqdu an gane duk asalin sa kasra ne domin ibnu shi ma daga bana ya bini kaga alif ne wanda asalinsa yawo da haka idan aka zo da wawul jama'a ya kamata ya zama ya ibni yu haka nan qada ya kaga ya kamata ya zama yu! an gane da sauransu to ire-iren wannan sai gashi kasara ya kamata ta zo amma saboda wannan ya'un sai aka ɗauke dammar da ke kan ya'un sai aka dawo da ita kan shino sai aka ce imshu maimakon imshiyo aka ce ibnu maimakon ibniyu an gane to kun ga wannan gashi harafa ne uku yana da damma amma dammar ba ta asali ba ce to wannan yasa bai hana a yi masa kasara sai a ce imshu duk daga damma ana gani baro-baro iqdu duk daga damma ana gani baro-baro sai a ce im iqdu ba za a ce uqdu ba amma an ka zo uqtulu sai a ce ka karanta da damma ka ce u kar ka ce iqtulu saboda mai wannan shine bambancin wannan da wancan an gane ko wannan mala ya gama mana magana akan al uh, fi'li wabda bi hamzil wasl min fi'lin bi dam kafara da damma ga fi'li kafara hamzatul wasl ka karanta ta da damma da a cikin fi'li in kana salisun min al fi'li yudam idan harafi na ukun fi'ilin yana dauke da damma kamar uku tolo da muka kawo misali kuma yi bayani misali dan mata zamanto ta asali kar ta zamanto wacce ba ta asali ba kamar imshu da iqdu da ibnu da sauransu yace waqsirhu halal kasri wal fathi kuma kai masa kasra shi ita hamzatul wasl halal kasri wal fathi halan harafi na ukun yana da kasra kaman idrib ko yana da fatha kaman izhabu an gane wannan ko to wannan ya gama ce wa fil asma kun ga gama mana da fi'ili da haka fi'ili ke da wannan kasu kaso idan damma ce ta uku damma idan kasara ce ko fataha harafi na uku kasara ya gama da wannan sai zo suna yace wa fil asma'i ghayra lam kasruha wa fi hakanan a sunaye ba wanda ke dauke da allam ba suna da ke dauke da allam shi gefen sa daban duk suna da bai dauke da lamun shine la kuma suna da bai dauke da lamun kashi biyu ne akwai al-ismul qiyasi akwai al'ismu sama'i as-sama'i su ne waɗanda aka jiyo kuma ba a kiyasan wani abu a kansu su ne irin su ismun ibnun ibnatun imru'un imra'atun duka waɗannan sunaye ne sunaye ne sama'i haka aka jiyo su daga larabawa da hamzatul wasl da aka zana nan da wa mamu da hamzatul wasl akwai suna shi shine wanda yake masdari masdarin fi'ilul kumasi kamar in talaqa yantaliqu in ne kaga masdar din ya fara da hamzatul wasl hakanan sudasi istakhraja yastakhriju istikhrajan istakbara yastakbiru istikbaran duk irin wannan inda fi'ili ne sudasi masdarin fi'ili khumasi da masdarin fi'ili sudasi in yana dauke da hamza a farko to na hamza Hamza hamzatu waslin wannan shine kiyasi duk kiyasin sa mutlaq haka yake inda fi'ili ne khumasi yana da hamza a farko to hamzatul waslin in fi'ili ne su dasi yana da hamza a farko irin su istakbara to hamza irin su istaghfara to da hamza ta su wannan eh, hamzatu musulunci kaga wannan shine ismun eh, so kiyati shi ko ismun eh, sama'i wanda haka aka jiyo shi shine ibnun da ibnatun shine ka mana a karshe. shine ibnun da ibnatun da imru'un da isnaini da imra'atun da ismun ma'asnatai an gane ko a taɓaice kawai ka rike ibnun da imra'atun da isnaini ibnun imra'atun isnaini kowanne namiji da namiji. ibnun da ibnatun imra'atun da imru'un haka nan isnaini da isnataini kaga sun zama shida na bakon su shine isu. an gane za ku ga ya wazza amana sunan dan su shiga baiti sai ya ce ibnun ma abnatun kaga nan ya hade su amma imru'un sai ya rabe ta bai kawo imra'atun ba saboda bai sai ya kawo isnaini domin ya zaba shine karshen gaba saboda can karshen gaba ta biyu ya kawo isnataini an gane sai ce wa sunaini sai kawo imra'atun sai ta ce mahadar imru'un an gane sai kawo ismun wanda shine bai da mahada an gane ismun bai da mahada sai isnataini ita ce mahadar isnaini to waɗannan sune sunaye sama'i da aka biyo haka gurin laraba ba a kiyasin su su ko waɗanda akwai wasu ƙarin sunaye uku akwai ibnu akwai eh, waimun na rantsuwa aimun akwai kuma istur waɗannan kalmomi guda uku malamin ibnu malik ya ƙara su amma su da yake ba zuwa alƙur'ani ba kuma ibnu da bai da buƙatar ya kawo to waɗannan su ne sunaye da suke samari waɗancan kuma sunaye da suke kiyasi an gane su ko to dukkansu da sunaye kiyasi da sunaye samari in dai suna ne hamzatul wasl ɗinsa da kasra ibnun ba suwa abnun ko ubnun haka nan imra'atu ba cewa amra'atun ko umra'atun duka da kasra haka nan ismul qiyas irin su in talaq in ilaqa ba wa an talaqa ko un talaqa duk in dai suna ne ko qiyasi ko sama'i da kasra ba shi sama ne yace wa fil asma'i haka nan cikin asma' ghairul lam banda suna yanda ke dauke da lamu to kasruha kasaranta wasiyun cikakkiya an gane ko wasi ibnun da sauransu har ƙarshe waɗannan su ne wanda ya kama na cikin wannan ismun kun ga kaman eh, bisa lismul fusu kaga bismillah an gane da eh, inna lillahi wa shuruka menene inna lillahi wa shuruki bi kalimatin min husmuhul masih min husmuhul kaga ba ta minhu ismu wannan nuna mana kaga bisa lismul fusu bisa nisbu a wani kan da nisbu shine daidai za ka ga suna cewa wai hafsu ya yi karatu irin na wani a nisbu wani ba haka bane inda wanci yake yin na kalhamzatu da kafi ce kamar inna insa sai ce inna insa amma nisbu shi da ma hamzar asalin sa hamzatu da kafi dama in dai ba a kanta ka tashi ba dole ka tashi to tun da ka ce bi isal kaga ka kawo lamun kabla to za ka tsallake kaga dole ka fadi sai ka tashi lismu an gane ko to wannan kenan malam bai kawo mana alba ya dai cire mana al daga cikin wanda za a yi maka ya ce ba za ka yi babban da sunan da ke dauke da al shi ba kasara za ka masa to me za ka masa shi ne abinda malam bai faɗa abinda za ka masa shi ne faɗa irin sa ar rahma al kita al-qalam in dai al ne to shi ne kaɗai wanda ake fara masa da faɗa an gane shi ne za ka shi al kita al-qalam al-madar na na suna wanda suke da lamu amma suna wanda zai da lamu in ne suna ne to da kakara ce fara shi an gane ko wallah wala akwai abin da ya shafi hamza idan sun haɗu guda biyu da yadda ake warware su in sha Allah mun zo sati ne zuwa kafin mu kora da nan gaba sai ne bayanin su idan hamza sun zama guda biyu a jere to ya za a yi su Allah ya Allah ya kai mu sarki ne da za mu kawo su sai mu kammala abin da ya saura sai kuma mu yi tarbiyyi sannan kuma sai ana ana shawarar littafin da za a yi bayan wannan insha Allah tun da karan zo ƙarshen amma bi jinin da zuwa sati zuwa insha Allah za a yi shawara sai a yi bayanin littafin da za a yi ma bayan mun kammala wannan sai mu kora shi الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بدأ. ايه eh warju duk irin tafiyar da wani an gane ko domin daga raja ya razu kaga raja ya razu kaga asalin fi'il yana da yana da a raja alif alifin tana da shida ta zama mai ta zama wawo an gane ko bambancin su da wancan irin su imshu Ali din ta da shida ta zama ya kaga asalin imshu imshiyu shi ma asalin warzu warzuyu an gane ko warzuwu an gane wawo to da aka cire dabba tana ita dan ta tana amma ita ba kan ta warji jimun ba jimun dabba ba dawo kan jimun ba asalin dabba akan ya take akan wawo warzuwu an gane eh yu eh warjiyu jimun ke da kasara a ah, ita wawo ba tana da dabba ba wawo na da dama. ita jimin ita ce da kasara to tun da jimin ke da kasara kaga ka kamata a tashi da damma sai a tashi da kasara an gane to amma tun da wawan din an naɗa ne dammarta an dawo da ita kan jimin sai da mawar juwo an gane amma asali ba ta tafi. ok laftara sai ya sa ta gaba a ah, lallai bai kamata ta zama tsakiya ba tun da warjuwo ya kamata zama irin wancan ragayar su kuma da wawo na mm, lallai da tsakiyar nan mai kasar da ya sha Allah mm, wannan da duba ba ko duba Allah ya ta alhamdulillah rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh